amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ta'ala kawo mu yau 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau biyar ga watan biyar miladiya 2021 a wannan majalisi namu da muke karatun littafin 30 sababan lissa'ada na babban malami a shekul doktor ibn abdullahi al-qarami hafizahullah ta'ala kuma a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masjidu sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wannan zai zama majalisun mu na takwas a cikin wannan littafi littafi ne da yake batu akan hanyoyin da ake bi domin a samu rayuwa mai daɗi a duniya rayuwa mai daɗi tana nufin mutum ya zauna hankalin shi kwance a duniya bai ɗaga kansa da ababen da ke ɗaga ma mutane hankali ba a cikin duniya sannan ya amfani da wannan damar domin ya samu lahiya. wadda ita ce rayuwa ta har abada rayuwa mai dorewa Allah subhanahu wa ya ba mu duka biyu sababi na sha biyar za mu tashi insha Allahu ta'ala a sababul khamisu ashar sababi na goma sha biyar cikin sababba guda talatin da malam ya rubuta su a ƙarƙashin hasken littafin Allah ta'ala da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama da maganganun magabata da kuma gogayya ta rayuwa irin ta mana al'iwadu min Allah al'iwadu min Allah makwafi daga Allah ya ce mutum ya sama kansa a ranka cewa duk abin da ya rasa to Allah ne mai ba da makwafinsa kuma duk abin da ka rasa tabbas Allah zai baka makwafin shi to shine al'iwadu min Allah al'iwad makwafi abin da yake zama a matsayin wani abu to shine al'iwadu min Allah makwafi daga Allah yake ana samun makwafi ne daga Allah idan Allah ya jarrabi mutum ya amshe masa wata ni'ima da ya masa to Allah ne zai ba shi makwafin wannan ni'ima ko fiye da ita ba la yaslibuka Allah shay'an illa 'awwadaka khayran minhu Allah bai taɓa ƙwace ma wani abu face sai ya mutanja maka da abin da ya fi wannan abin ita ce wannan kaga annabi ayyub alaihi salam da Allah ta'ala ya jarrabe shi annabi ne mai dukiya da iyalai amma komai nasa sai da ya tsare. komai nasa sai da ya tsare. duk abin da ka sani ya mallaka da iyalan da dukiyar da komai sai da suka tafi amma da ya jure ya yadda daga Allah ya yake sai gashi Allah yana cewa wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna kaga rahmatan minna wa atainahu ahlahu muka dawo mishi da iyalansa muka bashi iyalan shi aka dawo da su bayan sun mutu wa mithluhum ma'ahum sannan aka aka kara mishi wani ninki na iyalan in misali 'ya'yan shi da goma duk Allah ya karfi kayan da sai Allah ya dawo mashi da su kuma aka ƙara masa da wasu ‘ya'ya goma Allah ya ce rahmatan minna tausayi daga gare mu rahama daga gare mu kuma sai Allah ya ce wa zikira lil abidi kuma domin wannan ya zama abin tunawa ga duk wanda ya da shi bawan Allah kaga wa zikira lil abidi wannan ya zauna a matsayin wani abin da dukkan wani bawan Allah ya kamata ya rika tunawa cewa idan Allah ya kwace maka wani abu to dama shi ya baka to tabbas zai baka abin da ya fi shi alkhairi in bai baka a duniya ba zai baka a lahira shi yasa duk wanda ya samu Allah ya samu komai in ya rike Allah ya rike komai in ko mutum ya rasa Allah to ya rasa komai Sai daga cikin malamai yana munajati yana ganawa da Allah yana cewa ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك شيء wanda ya rasa ka ya Allah me ya sama bai samu komai ba wanda kuma ya same ka ya Allah ba abin da ya rasa li kulli shay'in idza faraqta min 'iwad wa laysa lillahi in faraqta min 'iwad duk abin da ka rasa zaka iya samun makofin sa amma in ka rasa Allah to ba za ka samu makofi ba to duk abin da mutum ya rasa Allah ne mai ba da makwafi amma idan sabarta shine sharaɗin amma da sharaɗin ka jure kai ta maza wahtacatta sannan kuma ka zama ka nemi lada a wajen Allah shi yasa manzon Allah sama yace ma diyarsa wal tasbiri wal tahtasibi yace ki jure saboda raka ɗanki da kika yi wal tahtasibi kuma ki nemi lada a wajen Allah subhanahu wata'ala man akhadtu habibatai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana cewa duk wanda na kwace masa habibatai a wata riwaya karimatai na kwace masa idanuwansa guda biyu sune habibata masoya guda biyu ba wanda bai san idan shi daga cikin jarabawar da Allah ta'ala zai ma mutum a duniya akwai ya mai da shi makamu wannan tana cin musiba mai waka yana cewa kowa rasa ido ya yi mutuwar tsaye kowa rasa ido ya yi mutuwar tsaye to shi ne manzo sama sai kira idanuwa da habibatai habibatai alhabibatan masoya guda biyu masoyan mutum guda biyu idanuwansa a wata riwayar yi masu daraja na mutum guda biyu masu daraja na mutum guda biyu su ne, su ne idanuwan dai nasa Fasadara sai ya jure awwatuhu minhum aljannata to abinda zan musanja masa shi ko in bashi aljanna inji Allah ta'ala duk wanda Allah ya mai da shi makawa sai ya jure ya yadda cewa wannan jarabawar daga Allah take bai ce san ma aka mashi ba bai ce ai an mashi aike bane hmm? to abinda Allah subhanahu ta'ala ya alƙawarin ya masa shine sai ba shi aljanna kawai saboda idan makahu ya jure a duniya bai yi fushi da Allah ba ya yadda cewa jarabawa ce daga Allah ta'ala to abinda Allah ta'ala zai masa shine kawai sai ba shi aljanna kuma tun a duniya Allah yana da wani abu da wuya ka samu makaho bai da rayar basira duk mutumin da Allah ya kwace masa idanuwan sai kaga Allah ya bashi wani kuma wata baiwa ta musamman wadda mai ido bai da ita Allah zai bashi kaifin kwakwalwa haddace abubuwa komai zai haddace kaga tun anan kenan ya'ni ainihi yana nufin idanuwansa sannan ya sake cewa man salabtu safiyahu duk wanda na karɓe masa wani masoyinsa abokinka mahaifinka babanka matarka mijinki ‘yan uwanka duka min ahalin duniya daga cikin mutanen duniya sun mahtasaba sannan sun yi nemi lada a wajena awwattuhu min aljannati to abinda zan yi kawai shine sai in saka masa in bashi makwafi da aljanna to shi duk ababen da muke rasawa a duniya muna jin wata damuwa da za mu fahimci wannan ka'ida da wannan sababin ashe za mu samu sauƙi a cikin rayuwa duk abin da ka rasa to Allah subhanahu wataala zai iya baka makwafi zai baka amma da sharaɗi biyu sharaɗin farko ka jure sharaɗi na biyu ka nemi lada wajen Allah ce ya Allah madaukakin sarki abin nan da ka shi ya zai aka koya ma addu'a Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha ya Allah ka bani lada a cikin wannan jarabawar da ka mini sannan kuma ka bani makofin abin da na rasa a cikin ta shi sai Allah ta'ala ya baka wannan addu'a na na ummu salama ta yi hindu bintu abi umayya karshe ta rasa mijinta abu salama wane abu salama da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bata annabi ta zama cikin uwayen mummunai ka gani man faqada ibnahu duk mutumin da ya rasa ɗansa wa sabara kuma sai ya jure buniya lahu baitul hamdi fil khuldi to Allah ta'ala zai gina masa gida na alhamd gida na yaban Allah na godiyar Allah fil khuldi a can aljanna madawwamiya wa qis ala hadha alminwali to da kai ta gwadawa ka dauka ba da ba kawai duk wani abu da kake so ka rasa shi amma sai ka jure to sai Allah subhanahu ya baka makwafinsa fa inna hadha mujarradu misali yanzu nan kawai na buga maka misali yan misalai ne na kawo maka ya buga misali da ido ya buga misali da duk wani masoyin mutum sannan ya buga misali da ɗan mutum to duka waɗannan idan mutum ya rasa su Allah ya jarrabe shi da rashin ya jure ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ta'ala ya nemi lada a wajen Allah maɗaukacin sarki to Allah subhanahu wa ta'ala zai musulja masa ya bashi lada ya bashi aljanna aljanna ce za ta zama makomarsa to Allah ya ba mu jurewa amma nan fa ba an ce kai fatan musiba ba al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi aka tambaye shi aka ce da a jarrabe ka da a maka baiwa wanne ka fi so sai ce a mun baiwa aka ce saboda mai ala gafarta malam ya ce wa la'alli izabtu li tula asbiru wataƙila aka jarabe na kasa jurewa kaga abin da ake so a samu na juri na jarabawa mutum bai ci ba kamar yanzu ne sai ka zo sai ka ce da a ce sai an ma intabiyu a baka aiki da kawai a baka aiki wanne ka fi so kuma aka maka jaraba wannan aka baka aiki idan aka maka jaraba wannan kaci to za a baka daga level 6 a aiki na gwamnati misali amma idan kawai ofa za a baka haka nan to za a baka daga level 3 to gara ka zaɓi level 3 ɗin domin ba tabbasin za ka fi jarabawa haka ne ko ba haka bane to so da haka gara a baka kawai a yi maka ni'ima daga Allah da a ce a jarrabe ka amma ɗan adam baya kubuta daga dukkansu الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلا تعسف على مصيبة kakka shiga damuwa da bakin ciki saboda wata musiba fa innal ladhi qaddaraha indahu jannatu domin wanda ya kaddara maka wannan jarabawa a wajensa aljanna take wa thawabu lada a wajensa yake wa iwadun makwafi a wajensa yake wa ajrun azimun sannan sakamako wanda yake babba a wajen Allah yake shi ya jarrabe ka kuma a wajen ka duk waɗannan abubuwan suke to dan me zaka damu kenan inna awliya Allah al-musabina lallai waliyan Allah masoyan Allah waɗanda Allah yake jarraba su al-mubtalina waɗanda suka kasance suna shiga cikin jarabawa Allah yunawwahu bihim fil firdaus za a rika musu jinjina fil a cikin aljanna madaukakiya ita firdaus al ita ce aljanna ta sama ta karshe ita ce can sama ka san idan bene ya kai bene akwai lifta in kana son ka more masu zuwa su je su more sun fi son a kai su can kwalkoyi saboda ya fi iska ya fi daɗi sannan ba sa jin hayaniya irin gidajen da ake a bakin teku mutum ya ya je bakin teku irin gidajen da ake na bakin teku to an fi son mutum ya hau can sama alkoli da hayaniyar da ake a ƙasa baya ji sannan iskar teku ba za ta cutar da shi da yawa ba yana ɗakin shi can sama amma da lifta lifta wadda kawai da ya zo ya latsa cewa labul kaza zai je kawai ɗi sai dai a ɗauke shi kawai kamar kiftawa ido sai ya gan shi a can to shi yasa Allah ta'ala sai ya tanaji aljannarsa waɗanda suka fi ɗaukaka sai Allah ya fi kai su can ƙwalƙoli saboda ba da ƙafarsu za su je ba lifta ce eh, akwai lifta ba ma escalator ba ka san escalator da wahala Ai tsayawa za ka yi ya rika tafiya da kai to ita lifta ko sai dai ka ji an yi ɗuhu an yi sama da kai ko to to ita ce aljanna jannatul firdaus jannatul firdaus kenan shi yasa a nufin ya ce idza sa'altumullaha ta'ala jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la idan za ku roki Allah ya baku aljanna to ka ce a baka a ƙasa ƙasa ka ce Allah ya kai ka firdaus salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da ga abinda za a masa jinjina da shi na za ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda juriyar da kuka kuka jure a lokacin da aka jarrabe ku kuka jure kuka ba Allah a kan ɗa'asta, kuka jure kuka dena saɓan Allah da ni'ma uku da ma da makomar gida gidan da ya kasance aljanna ya zama makoman mutum وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة ما ليتي يا تنشنت أدريم متأيع مرئة كلم مساين دا الله تعالى يكي إذن يجربيم وفي ثوابها دكما لا دند أكي سامو أتكن جرباوا وفي خلتها الخير sannan kuma da makwafi dai da ake ba mutum na alkhairi idan aka jarrabe shi ya kamata mu rika tsayawa muna wannan tunanin ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun ji shi ne sakamakon na farko idan mutum ya shiga jarabawa amma sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ya yi wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah za mu koma kana yin wannan sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim lalle waɗannan suna da wani wata talatai me talatin Allah da bawansa salatullahi ala abdihi zikrun wa sana'u Allah ya faɗi sunanka kuma ya yabe ka fil mala'il a'la a wajen mala'ikunsa da manzanni manya manya yanzu kawai sai Allah ta'ala ya biya faɗa masu annabi Adam su annabi Nuhu su annabi sallallahu alaihi wasallama Ke ce bawa na a ƙasa nawa ne wace daraja tafi wannan yanzu wani minista in ya faɗi sunanka daɗi ake ji wani kilif mai ban dariya wata yarinya tana tana sauraron hussari ila kun taba gani wata yarinya ya bibbike kiya haka tana an kunna mata MP tana sauraron karatun a Sheikh Mahmud Al-Halil Al-Khalil Al-Husari shine sai yake cewa yake karanta wasu fi kitabi maryam sai eh, ya san sunana ka gani wai Hussein ya san sunanta yana karatu ga shi ya faɗe ta sunanta Maryam ta ji daɗi ga shi ta ce ya suna na to Allah ta'ala ne zai faɗi sunan mutum kuma ba kawai faɗi ba sai ya yabe ka ya kake ganin girman abu yanzu kawai misali yau ba laraba ba yau ake yau ake abin da ake national council ko shugaban kasa yake mitin da da ministocinsa don ran laraba to kawai an zo za a yi mitin din na an zo an zo zauna sai shugaban kasa bayan an yi addu'a a za a fara bayani sai ce akwai wani mutumin mu masoyin mu yana tsallaken dogo a cikin jikin sunan shi wane da wane kawai kana sauraron labarai an jima karfe taran dare kawai sai zama da labarin za a buɗe ka kuma kai sunan kai sai mutum ya ta jin daɗi wani ba zai iya bacci ba rana da shugaban ƙasa san da zaman shi to nan Allah ne zai faɗi mutum Allah zai ji zai faɗa ma bayansa manya-manya ya ce wane namu ne to shine salatin Allah da yake ma bayansa kuma sai kaga ta ce min rabbihim daga ubangijinsu wa rahmatu sannan kuma Allah zai tausaya musu duk lokacin da mutum ya shiga musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah zai tausaya mushi wa ula'ika humul muhtadun kaji na uku sannan kuma Allah ya ce masu yin haka su ne shiryayyu waɗanda Allah ya shirye su idan Allah ji wannan hani'an lil musabi ashe ayi marabalale a taya minna ga waɗanda suke shiga jarabawa bushra lil mankubi ayi bushara ga waɗanda suke shiga damuwa ta bakin ciki ake jarraba su ashe ba asara ba ce in Allah ya jarrabu mutum ashe ba asara ba ne to amma abin da muke yi shine ba ma iya cin jarabawa matsalar ke. in wancan misalin da muka buga cewa za a maka jarabawa a baka matsayi da wuya ake cin jarabawa Allah ka bani ikon ce inna umurar duniya qasirun lalle rayuwar duniyan nan gajeruwa ce wa kanzaha haqiru sannan kuma taskar duniya walakantacciyar taska ce taskar da ke karewa ka samu wanda ka fi kowa kuɗi a duniya wanda ya fi kowa kuɗi a duniya inda zai tasa abin da ya tara ya ta ci wata rana sai ya zo ba, ai zara ba ta bari dai wal akhiratu wa abqa ita ko lahira ita ce tafi alkhairi a wajen Allah wa abqa kuma ita ce madawwamiya kaman usiba huna kufiya hunaka duk wanda aka jarrabe shi a nan duniya ko fiye huna ko za a biya shi a can lahiya wa man ta'iba huna duk wanda ya sha wahala ya gaji a duniya irtaha huna to zai huta a can zai huta a can kuma dama ka'ida ma sun ce ai tun ma a duniyan ma man yaf'al fi sirrihi fa sayastarihu fi kibari mutumin da ya sha wahala yana rayu yana yaro to zai huta nan gaba me suke nufi mutumin da bai yadda da rayuwa irin ta faro ba rayuwar kawai ba a san shan wahala to insha Allah nan gaba sai yayi minna sai ya farin ciki domin duk abin da zaka yi na neman duniya ai sai ka sha wahala amma daga baya kuma sai daɗin duniya sai yanzu to haka lahira kuma take amma almuta'alliquna bid-dunya amma kaga mutanen da suka rataye kansu da duniya al'ashiquna laha masu begenta arrakinuna ilaiha wanda suka jingina kansu zuwa gare ta fa ashaddu ma ala qulubihim mafi tsananin abin da ke afka ma zukatansu fautu huzuzihim minha shine su rasa su a duniya wa tangisu rahatihim kuma su ɓata hutun da ya kamata su samu fiha a cikinta li'annahum yuridunaha wahdaha domin ita kaɗai suke so in ka so duniya ita kaɗai sai ka sha wahala fali ta ta'azumu alaihim al shi yasa zaka gama musibu ke girma a gare su in aka jarrabe su da ɗan abu ɗan kaɗan haka sai su duk su shiga takin hankali su rikice suna jin kamar wata damuwa ce shi ke na rayuwar ta zo ƙarshe kafarai ba shi yasa sai suna cewa oh god why me wai why me فكأنهم يتهمون الله لما أصابهم بهذه المصيبة فما سنة تهم ألا سنة شو ألا مينما هم ما هو توانا يوانا دحوس فيك ألا مينما كألا سبيل الله ألا كنت تيما ميقمشي بأبدا بقمشي بقرة إنكم تخطئون بالليل والنهار Allah ce kullum kuna zunubi da daddare da yini to ya za'i mutum mai Allah ya jarrabe shi yana why me oh god why me wayu to ka gani ko falizalika ta'zumu alaihim almasa'ib shi yasa kake ganin musibuna musu girma wa takburu indahum annakabat sannan bala'o'i su ci girma a zuciyarsu li'annahum yanzuruna tahta aqdamihim domin su suna kallon karkashin kafafuwan su ne فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة با أبن تكي جني سي دنيا الفانية ميكاريوة الزهيدة ودي كمات أبوجي موا الرخيصة وتتكي ميأرها يتقي تكي كلا أما ميكلا اللاهرة wanda ya zama yana da ido biyu yana da hangen nesa to in ya rasa wani abu a duniya to ya san insha Allah zai samu makwafinsa a lahira duk abin da ka rasa a duniya ka bi ƙa'idojin shari'a wajen mu'amala da wannan rashin to da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai musanja ba yanzu misali mutuwa ƙananan yara a cikin 'ya'yan mutum ba wanda ya fi so kaman ƙanana suna da ban tausayi suna shiga zuciyar mutum shi yasa wani mai hikima 'ya'yan shi suka zo suka zauna da shi sai suka ce babu wai cikin mu wa ya kafa su sai ce sagirukum hatta ya kabo wa za'ibukum hatta ya uda wa saqimukum hatta ya siha ce babu wa kafa su sai ya ce ƙaramin cikinku har sai ya girma kuma dama duk manya-manyan ne su sannan wanda bai nan sai ya dawo kaga za su yi tafiya wata rana sannan wata ƙimukum hatta ya siha sannan mara lafiya cikin ku har ya warki. suna fito wa ya fito a cikin su kenan kowa yana su kuma in ma ka wuce wannan matakin ai ya taɓa sanka domin kai da sagihun ne yanzu ka zama kabiru to kaga ƙananan yara to shi ya sa manzo Allah su sanama ai ya ba da bishara ga duk mutumin da ya rasa ɗa biyu uku hadisansu babu babu dubi a kansu hadisai uku suna cin bukhari da hadisai biyu suna cin bukhari muslim eh, da sauran eh, kutubu sunan cewa duk mutumin da ya rasa ɗansa ‘ya'yansa biyu ko uku ya jure ko shi namiji ne ko mace manzala su sama amma yana ma mata jawabi ne a lokacin mafi yawancin hadisan da annabi yana ma mata wa'azi saboda sun fi ce to abinda Allah ta'ala zai musu shine ya ba su aljanna kaga ɗaɗan ƙarami sannan kuma ɗannan nan za a aje shi a bakin aljanna sai a ce ma mahaifa sai a ce mishi ya tafi aljanna sai ya ce Allah ka ba ni izini mu tafi da iyayena to shi zai je ya kamo hannun iyayensa guda biyu da baban shi da mamarsa sai ya kama hannun sai su shige aljanna saboda ne saboda Allah ta'ala a cikin iliminsa ya san girman wannan jarabawa girma to shi ne sai ya mushi wannan sakamakon Allah ba mu cin jarabawa to kun gani ayyuhal musabuna ya ku waɗanda kuke shiga cikin jarabawa ma fata shay'un wa antum rabihuna ai ba wani abin da za ku rasa face ku ne masu riba asara da kake ganin ta a duniya ribar lahira ce amma da sharaɗin ne da shari'in ka jure kuma wani abin ban sha'awa ba ai kafin a je lahiran ma a duniyar ma Allah na canza ba mutum yana gobarar titi mutum ya asara wani abu sai Allah ya ja masa ya ba shi mincin baninkin abin da ya rasa a duniya tun kafin a je lahira faqad ba'atha lakum bi risalati ai Allah ya aiko muku da wata wasiqa bayna asuriha a tsakankanin layukan wasiƙar da aka rubuta lutuful akwai tausasawa ta Allah wa aqaful sannan kuma Allah ya rata Yakub ga kansa wa sawabun sannan akwai lada wa husnu ikhtiyarin sannan Allah madaukakin sarki yayi muku zabe mai kyau inna ala al-musabi alladhi duriba alayhi suradiqul musibati lallai ya waje ga mutumin da aka buga ma aka buga masa aka buga masa bangwaye su ne tuhadik na musiba an yanzu ragiyara ya kamata ya tsaya ya ga ya duba annan natijata lallai sakamakon faduri ba bai na hundu surin lahu babu batinuhu hushihin rahmatu amma wa zahiruhu min qibalihi al'azab idan aka jarabe ka to kaka kalli zahirin musiba ka kalli cikinta kuma dama ita shari'a abin da take so shine ka rika kallon cikin abu ba wajensa ba kawai me yasa Allah ya zargi 'yan duniya ya ce na zahiran min alhayati duniya su suna sanin bayan duniya ne kawai amma ba shiga cikin ba kawai ka zo ka ga gida an lailaye shi bangon gidan kofar gidan an yi mishi fenti mai kyau an mishi kwalliya amma baka san ko mai ciki ila gidan yan yankan kai sai ka ce kai nan za ka shiga ko ba ka san suwaye a ciki ba to kakkar ya kallon waje sannan kana iya kallon wani gida mummuna a waje amma sai ka shiga a shi ba abin da babu a ciki to shine musiba haka take a wajenta za ka ganta ba ta da kyau amma cikinta alkhairi cikinta wannan shine sanadin saukar da biya yi. babban darasin da an biya ita ke karantarwa ce shi yasa da mutum yana da dabara a ce kullum zai rika ɗaukar suratul anbiya'i ko da bai iya larabci ba ya rika ɗaukar tarjamomin ma'anonin alƙur'ani yana ji wannan tarihin annabawan da Allah ta'ala ya bada mutum yana jin su yana jin su tun daga annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun zuwa annabi Ibrahim alaihi salam da da ƴaƴansa Isma'ilu Ishaq Yaqub jikansa su Ayyub su Lut su Nuh su Maryam da Isa dukkanmu da zakariya da yunus mutum biyu ya ji su zai ga darussa masu ɗimbin yawa a cikin waɗannan darussan da Allah ta'ala ya bamu kowane annabi za ka ga akwai jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa dukkansu to mutum zai ƙara darasi a to in Allah ya jaraba annabawansa to sai kaiwa kuma da suka jure suka nemi lada wajen Allah waye Allah bai zaka mashi ba a ciki sai ka ga Allah yana cewa fastajabna lahu فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر بينا لتأثير توشيني فضرب بينهم بسوء له باب أي wannan katangun da aka sa maka na musiba to wasu katangu ne da aka sa maka batinuhu fihi rahma cikin wannan katangar akwai rahama amma wa zahiruhu min qibalihi al'azabu amma baya ta inda ake kallo to azaba ake ke amma cikin rahama wa ma inda Allah khairun wa abqa kuma duk abin da ke wajen Allah ya fi alheri wa abqa kuma shine dawwamanne wa ahnaqu kuma ya fi sa farin ciki wa amra'u kuma ya fi daɗin haɗiya in haɗewa za a yi a ci wa ajallu kuma ya fi girma wa kuma ya fi ɗaukaka wa a nema a wajen Allah in ka samu wannan sababin to zai baka hutu a duniya domin daga cin abin da ke dubun zuma rayuwar duniya akwai ne akwai musibin da ke cikinta jubilat ala kadri wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdar wa mukallif al-ayyami ridda tiba'iha mutatallibun fil ma'i jadwatana an halarci duniya akan akan musibu ne kuma Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi kabad al-kabad al-imam al ya ce basri yace li da mashaqqati alhaya domin mutum ya zo ya gwagwarmaya da wahalhalun duniya to cikin gwagwarmaya kake wata rana ka samu wata rana ka rasa to in ka rasa ka tabbatar da cewa akwai abin da Allah yake nufi kuma akwai sakamakon da zai ba to wannan yana ba da hutu wallahi ko wannan sababin kawai mutum ya rike zai samu hutu kashi 60 a cikin duniyar nan na hutu da kwanciyar hankali in kai yadda da wannan sababin cewa al'iwadu min Allah duk abin da ka rasa Allah zai iya zai makwabinsa to zai baka hutu kashi 60 a cikin ɗarin damuwar da kake samu kashi 60 a sababu me yasa kake ganin bambanci tsakanin wanda ake jaraba shi musulmi da wanda ba musulmi ba yanzu wannan rushe-rushen da ake yi na shaguna wani da an rusa mashi shagon nan to an rusa shi shi wallahi wannan yake rushewa shi ba ya faɗi sai asibiti ana zuwa jinin shi ya kai ɗari da ashirin shi kenan sai koma sai mutuwa ya buga. wani kuma shi kenan shi Allah ya ba mu Allah da ya ya ba mu shi zai musanja mana wanda ya fi shi kenan kuma Allah zai musanja السبب السادس عشر الإيمان هو الحياة wannan ka'ida ita ma da daɗi lallai imani shine rayuwa al'imanu huwa alhayatu imani shine rayuwa in baka da imani to shike Allah ta'ala ce afa maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها yanzu wanda yake da matacce ne sai muka hura mai rai fa ahyaynahu muka sa mata rayuwa mutumin da ya zama ba musulmi ba Allah madaukakin sarki ya azurta shi da musulunci shine na Allah ta'ala yake nufi to da al-imanu wal hayat imani shine rayuwa in kana da imani kai rayayye ne shi yasa daga cikin fassarar da malamai suke ba yuhidul hayya min al-mayt sai ce yuhidul hayya ay yuhridu al-mu'mina min al-kafir al-mayt kafir al-hayy al-mu'min da imani shi ne ne rai to daga in kana da imani kana da rayuwa wallahi idan baka da imani baka da rayuwa al'ashqiya bi kulli ma'ani ash-shaqa'i hum al-muflasuna iman taqabu da ma'anar taɓewa ga baki ɗayanta su ne waɗanda suka zama fallasa su bankrupt wanda aka musu fallasa aka washe musu dukiyarsu aka aka sa mata ƙararrawa su ne waɗanda suka zama sun rasa imani min kunuzin imani ba su da komai a taskar imani waɗannan su ne fallasassu in kana neman fallasashi shi wanda bai yi imani da Allah ba wa min rasidil yaqin sannan kuma a cikin a cikin in an ce rasid shine abin da kake da shi account ɗinka ba su da komai a cikin account ɗinsu shine rasid shi yasa abin da ɗin waya kuɗinka na waya eh, iya time rasid da larabci ake ce masa rasid laisa fi rasid ya yi shai to shi ne su ne wanda suka rasa a cikin akansunsu na imani ba komai fahim abadan fi ta'atafi irin waɗannan za ka same su har abada a cikin rayuwar niyya ta suke shi ne ta'ata wa ghadabi za ka same su a cikin hushi wa mahanati da walakanci wa zillatin da kaskanci saboda babu imani wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauce ma ambatona wato alqur'ani na da sunnar manzuna sallallahu alaihi wa sallam shine zikirna eh bi ma'anahu al-ashmal kenan da ma'anar zikiri ga wanda abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ai hatta zikirin da zaka subhanallah alhamdulillah duk tana cikin qur'ani da sunna ko to wannan ma'anan faɗa ce wa man araba an zikiri duk wanda ya kau da kai ba ruwan shi da abin da na saukar ma manzona a cikin alkur'ani da sunna fa inna lahu ma'ishatan banka to tabbas zai yi wata rayuwa mai kunci wannan al-ma'ishatu banku din kaga al-ma'ishatu mace ce amma kuma sifa ce ta zama namiji kaga domin a nuna maka ne kofa karfe kai ƙofa mace ce amma ƙarfe ba namiji so da kan kai kofa ƙarfe ta tashi daga mace ta zama namiji ƙarfafa to so da kai rayuwar da zai yi rayuwar da zai yi rayuwa ce mai kuncin bala'i kunci namiji ba kunci mace ba mace ai me ake nufi da mace kaga mace Allah yake da labafa tana da taushi taushin zuciya hmm? zuciyarta ba ta da taushi sosai shi yasa wani abin in ka gama mace na yi sai ta mamaki a ce mace ce za ta yi wannan abu da Allah bai halice ta dan wannan ba kaga shi ne sarfi ce fa inna lahu ma'ishatan banka al-ma'ishatu bank rayuwar kunshi malamai suka ce nan a duniya sannan kuma a kabar domin Allah ya ce wa nahshuru yawmal qiyamati ba. ranar lahira kuma za mu tashe shi a matsayin makahu wanda bai gani kaga rayuwar da zai ke duk mutumin da bai da imani to shi ke la yus'adu la yus'idu an-nafsa wa yuzakkiha ba abun da zai samu rai ba abin da zai samu rai rayuwa mai daɗi wa yuzakkiha kuma ya tsarkake wannan ran wa yutahhiruha kuma ya wanke ran wa yufrihuha kuma ya rika sa wannan ran farin ciki wa yadhhabu ghammaha ko wa yuzhibu duk zai dauka sannan ya faranyar ya tafiyar da kunci wa hammaha da damuwar wannan ran wa qadaqaha da kuma tsoron ran illa al-imanu billahi rabbil sai imani da Allah ubangijin halittu shine ba abin da zai wanke maka zuciyar kai ya tsaftace ta ya sa ka samu rayuwa mai daɗi kamar imani da Allah imani da Allah illa طعم iman. Wallahi rayuwa ba ta da wani وانتنقلوا asali. illa bil iman sai da imani duk wanda bai da imani bai ɗanɗana rayuwa ba bai ɗanɗana rayuwa ba ba ka da imani wallahi kawai ka zo duniya banza ne ka yi ka tafi kawai ka ko wasu kara kayo rakiya rakiya mutum ya yi shi ke nan إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يحيي دينه إذا الإيمان ضاع فلا حياة فلا حياة دزي أوكا ko dai ta zama wannan laɗin ta zama lace annafiyatul jin sai nan fala hayata ko kuma ta kasance kawai la annafiyatu shi da ma'ana laisa idan imanu idan imani ya tozarta hayatun ba wata rayuwa mai amfani wala duniya liman lam yuhyi dina sannan kuma me babu babu babu duniya ga mutumin da bai raya addinin sa ba shine alfazabi rahmatullahi alayhi yake cewa idza ad-din lam yaqbul fala kanat ad-dunya idza ad-din lam yaqbul idan addini bai cika ba fala kanat ad-dunya to duniya ma ta tashi ba ta da amfani sannan malam sa'adu malam sa'ad mahmud zungu rahmatullahi alai yana bari a can kasidar sa'ari wa mulukiya ko jumhuriya ya ce in addini ya raunana ba alheri na duniya in addini ya raunana ba alheri na duniya sai ce mu dai ilimi muka tambaya ko a Landan ko a arabia kaga da ilimi kenan to da ka in ba addini ba imani to rayuwa ba ta da amfani inna tariqatal mufla lalle rayuwar da tafi mai kyau gawa lil malahidati ga waɗanda suke cewa ba Allah ba sai da Allah ba rayuwar da tafi musu kyau idan lam yu'minu idan ba su ina in lam yu'minu in dai ba su imani ba an yantahiyu kawai su kashe kansu ita ce rayuwar da tafi musu ai duk wanda kaga ya kashe kanshi wawa ne ba wawa sai wanda ya kashe kanshi wannan rayuwar daɗi gare ta da kake ganinta domin Allah ta'ala yana baka dama ne domin ka ƙara sa a cikinta in ya ƙara maka yini ɗaya to ba ƙaramar kyauta ya ma ba wai li yurihu anfusahum wai dan su hutar da kawunan su min hadhihi al daga waɗannan tatarai da aka ɗaure su da su a rayuwa wal aglali da kuma marurruka da aka ɗaure musu hannuwansu da kafafuwansu da su wal zulubati da kuma dukkai na rayuwa wadda wahi da kuma musibu da suke faruwa a rayuwa shi kenan zai mutum ya ce bari ya kashe kanshi sai shekarun baya a rika yin haka a jami'a Tun yana jami'a wai shi nan kawai kowa ya samu an kore shi gabaki ɗaya total withdrawal shi kenan ko kuma ya shiga probation shi ke nan kawai zai zai kashe kansa muna yara an taɓa yi wani a nan jami'ar ahmadu bello ya zo office pin office pin wannan kusa da ake aje ta office ake dan nada takarda haka dan huda wallahi ita ya rika dauka yana haɗewa yana sawa tana bulluko masa nan har sai da ya kashe kanshi an yi karin da kuma sai su zo sai su samu wayar wuta sai su nan da hannunsu da shi nan da ita nan shi kenan sai su flogin nan na socket shi kenan ko sai su kunna shi sai su mutu wasu kuma su je su yi hangin ɗan kansu wawa ai shi yasa wanda ya kashe kanshi al-muntahiru nafsahu fi nar haka manza su zama ya ce duk mutumin da ya kashe kansa to wuta zai shiga sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yana cewa man qatala nafsahu bi shay'in azzabtuhu bihi Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi kudusi duk wanda ya kashe kanshi da wani abu da shi zan rika masa azaba ranar gobe alkiyama yanzu shi wannan da ya kashe kanshi da office fee to shi za a rika bashi a lahira shine abincinsa kaga sakarci ne ko ciwo ko damuwar da kake ciki to rayuwarka tana da amfani Allah ta'ala ya jinkirta maka ne domin in ciwon ne ka ƙara samun lada a ciki amma ba sa ganewa Allah shi kyauta kaga waɗanda ba su yadda da addini ba ke ya laha min hayatin ta'isatin bila iman kai ta kai can wannan rayuwa rayuwar da za a ce an yi ta babu imani rayuwar walakanci da ni'yasu ya lahamin la'anatin abadiyyatin kai kai ta kai can wannan la'anar ta har abada haqat bil kharijina ala manhaji Allah fil ard wadda tabi waɗanda suka fita daga tsarin Allah subhanahu wataala a ban kasa Allah ya tsara cewa a duniya a zama ana da imani a bauta masa a tsarin sai mutum ya ce ya shi bai yadda da haka ba kai yanzu tsakaninka da Allah kai kaga kai kana tsammanin rayuwar mutanen nan yanzu waɗannan yaran da suka fito suke masa samuwa Allah kai kana jin rayuwarsu mai kyau ce waɗannan yaran matasa waɗanda suke zuwa yanzu suke cewa wai Allah ma ba shi ‘ya'yan hausawa ‘ya'yan fulani suke rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta suka haɗu da ƙungiyoyi na kafirci na duniya suke tamwilinsu suke founding ɗinsu suke ba su kuɗi kai kana tsammanin rayuwarsu za ta yi kyau shugabansu wanda ya bayyana shi wannan yaron da ya fara bayyana ai ɗaukarsa aka yi aka kai shi psychiatry baban shi ɗaukar shi ya kai shi asibitin bahauka ya je ya zauna a can na wani lokaci su waɗannan lalatattun ƙungiyoyin na kafircin duniya su suka zo suka ɗauki su suka tsaya tun tunda an kwace wayarsa a tashin farko kenan al'amarin su kamar shekaru shida zuwa bakwai baya suka aka kwace wayarsa an hana shi mu'amala da waya su suka zo suka sake bashi waya ya ci gaba da tuwiti ya ci gaba da duk abin da yake yanzu ya ba a san inda yake ba su suka ɗauke suka ɓoye shi to ka tabbatar da in ya bayyana sai an samu wata 'yan zafar kai sai sun kai shi lafiya yanzu wa yake ganin shi wa zai ce maka ga inda yake amma tun da yana da masu gida wanda su suke goyon bayan su suke ziga shi ba tunanin shi bane wannan dolen yaron bai da shi bai kama bai zama bai kamata ya zama yana da wannan tunanin ba ya ga injiniyarin a nan ya biyu injiniyarin ne ban san ban tantance injiniyarin da ba ma ne dan injiniyarin kuma baban shi babban mutum a ƙasa babban mutum a jihar Kano suna nan suna abubuwan su yara su da ke 'ya'yanku da suke yin boko sosai suna iya waya suna kwamfuta suna wallahi ka san abin da ɗan kaiki inda ya shiga sakandare ba haka ba wannan tunanin yana nan yana yawo a cikinsu kuma tunani ne na duniya yanzu tunani ne da ya kai irin su saudi arabia malaman saudi arabia yana cin abin da ke tayar musu da hankali yanzu an raba mutane da ƙur'ani an raba su da sunna an kawo musu ababe na jin daɗi na duniya shi ce ne kawai sai mutum ya bayyana wasu ya ce maka wai shi wai bai yadda akwai Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga abun farko da zaka fara cewa zaka ce to bari a kashe ka ka halici kanka na sha faɗin wannan magana duk mutumin da ya ce ba Allah to ya kashe kansa ya raye ya raye ya sake rayuwa ya halici kanshi daga nan sai zai ce ba Allah kaga shi ya kanshi to daga nan shi ce to ilhadi ne tuntuna akwai sa mutanen da suke ganin babu babu samuwar Allah musamman tun kafuwar daular Soviet daular Soviet da daular daular daular Rasha tun daga wannan lokacin wannan aƙida ake ziga ta ake rawwaja ta ta shiga cikin jami'o'i a ƙasashen turai ta faɗo ta shigo cikin ƙasashen musulmai shi ce wai Allah ba shi na kyauta kaga shi ne wannan wani kallibu af'idatahum Allah ta'ala ce muna jujjuya zukatansu wa absarahum da kuma idanuwansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kaman yadda ba su imani da Allah ba tun a farko wa nadarhum sannan kuma za mu kyale su fi tughyanihim a cikin rudinsu ya amahun suna fagan fagan suna faganniya duk mutumin da bai imani da Allah ba tun a farko to haka Allah subhanahu zai ta juya zuciyarsa kuma ya ta ƙara bata ya ta ƙara ɓata amma menene yake jawo ɓata wallahi tallahi sai an raba ka da qur'ani an raba ka da sunnan manzo Allah sallama to daga nan duk abin da za a faɗa maka sai ka yadda duk zuciyar da babu littafin Allah babu sunnan manzo Allah sallama a ciki Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi yace duk abin da aka kawo mata za ta karba duk abin da aka kawo mata za ta karba kamar gida ne ba kofa kawai an yi waje gangen duk abin da aka sai a a shiga a ciki in an yi sata a shiga aji a ciki duk abin da za a yi masu ma sha'a nan za su rika shiga su jirgi ma sha'arsu to haka zuciyar da babu sunna babu ƙur'ani a cikin ta take to waɗannan yaran matsalolin da suka samu kenan tun a tashin farko an ɗauke su an kai su missionary school makarantu ne aka je international international ga sunaye kala kala aka ɗauke su aka je aka kai su can shi yaro bai san Allah ba bai san tun suna ciki ake musu registration tun a ciki ake musu rijista tun kafin a haife su za a je a yi rijistar shi ke kaga daga nan shi kenan babu sanin Allah babu sanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda aka masa kace ya fara sanin sunnan manzo Allah sama ya fara sanin alqur'ani to da izinin Allah Allah subhanahu wataala zai ba shi kariya za a je aji ana yi in bai ma iya raddi ba to ba za a taɓa shi ba ba za a taɓa shi ba in kuma ya iya za su jama da malamin malamin da faɗa shi ma ya faɗi kuma ya kada malamin tunda shaidanin malami ne wa kad ana al-awanu lil alamin haƙiƙa lokaci ya yi ga duniyan nan an yaqtani'a da cewa duniya ta yadda ta amintu kullal qana'ati ta wadatu ta yadda tabbas wa an yu'mina kullal imani sannan duniya ta imani dukkan imani bi Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba'da tajribatin tawilatin shaqqati bayan sai da aka aka sami experience aka gwada aka gwada kuma gwadawa ne tsawo kuma wanda aka sha wahala wajen gwadawa abara qurumin ghadira bayan zamanna da suka shushuɗe tawassala ba'da al-aql hankali ƙarshe sai ya kai ila anna sanama khurafatun wal kufra la'anatu yau hankali ya gane cewa an sanama anna anna cewa gunki tatsuniya ce gunki tatsuniya ne wal kufra la'anatu sannan kafirci la'ana tinki mutum ya sassaka abu da kansa ko kuma cikin shi ya man sai zo yana cewa ya biya mashi bukatar shi yi ta sayyidina Umar allahu anhu ya sassaka winkin dabino dabino mai zaƙi. ya sassaka shi aka daddaka mashi dabino aka kirɓa dabino sai aka yi masa sassaƙe aka sassaka masa gunkinsa da shi rannan kawai ya zo yana bauta ma gunkin kawai sai ya ɗanɓalla hancin dabino ya ba hancin hancin gunkin dabino kawai sai ce zaƙi da zaƙi ya ƙara ɓallowa bai tashi ba sai da ya cinye gunkin shi wani yana cin abin da ya ba sai na umar dariya kuma ya sa shi kuka ana zaune a majalisi bayan ya zama khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga mutum profesa kai ka san dai mahaukaci ne wannan ilimin shi bai mai amfani ba profesa amma za ka same shi wa yana da gunkin shi zai zo ya gama barazana a aji zai ya gama karantar da ɗalibai komai wai kuma ya koma sai je na gaida gunkinsa akwai haukar da ta wuce wannan idan yana da bukata wai gunkin nan zai zo yi a tara kuɗi a yi ta tara masa kuɗi in ka je indiya za ka sha mamaki ga gunki nan an yi mashi wani gilas kato sannan ga da duma an ajiye a gaban shi da duma sosai in za masa sallah kawai sai dai ka ya ƙatotan mutum ya zo babban mutum kawai ya faɗi ya masa sujada sannan kuma ga wani shirgi neman akwati na mala shi kuma kawai sai ya zuba da ya zuba wasu su kwashi <laughs> shi ne hafiz ibrahim rahmatullahi alaihi ya tafi ya je irin waɗannan wajajen da ake da su a masar wajajen da ake zuba ma kabarbura kuɗi in ka je masar haka za ka gani kabari a ta tara ma kabari kuɗi kaga an kwaso mutane ba su da lafiya wasu mahaukata duk an ka kawo su akwai masallacin da ake ce mishi masjidul husayn akwai masallacin da ake ce masa masjidul sayyida nafisa akwai masallacin da ake ce masa sayyida zainab akwai masallacin da ake ce masa masjidul sayyida aisha shine ai da muka je wata rana na je aisha a tsakiyar alƙahira yake a kayo masallacin in ka bata ga baki ɗaya a kayo to kawai ka ce ma mai mota a kai ka masjidu aisha to za ka samu motar unguwarku mahaɗa ce sosai to akwai masjidu aisha ne muka je na ce wai wace aisha ce ne na je na ga an allan tarihin sun ce wallahi na zata mu aisha mu ce shi wace aisha ce can wai sai da aisha ba wanda da jahili da mai ilimi duka to haka za ka je ka ga duk akwai kaburburan su a cikin waɗannan masallata to shine hafiz mawaki ya kai ziyara wata rana ya ga yadda ake tara kuɗi a wajen yace yace amwatuna la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin yurzaqul amwatu أحياء ما لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات في أقيكم الله قام سرم مسنة فما دا تلوتي با إيا با تقول أما أنا تتارى ما وما تعطي تجيني ولا غشن حنكي والله غشن حنكي الشيخ أبو حق الحويني عزيزه الله يتي لوقت سنة سكندري يرنس سنة حويني a ƙarƙashin wata jiha da ake ce mata suna da jami'a babba to lokacin da ya taho jami'a jami'a ta ainihin shams ya taho jami'a ta ainihin shams ya ce to da zai taho mutanen unguwarsu su suka ba shi saƙonni in ya zo ya kai ziyara kabari kaza ya kai ziyara kabari kaza ya ce lokacin da aka je wani kabari aka zo aka rusa wannan kabarin kawai sai aka kan jaki a ciki tuntuni shekara da shekaru kan jaki ake ta bauta ba ana ta mai shagali ko haka Allah shirye mu wal ilhada kadibatun sannan kuma cewa ba Allah ƙarya ne kowa ya tabbatar da haka wa rusu la sadiqu sannan hankali ya tabbatar da cewa manzannin Allah gaskiya ne wa anna Allah haƙƙun kuma lallai Allah gaskiya ne lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu kuma yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma mai iko ne akan komai wa bi qadri imanika quwwatan wa da'fa gwagwadon imaninka ƙarfinsa da rauninsa hararatan da zafin sa gudatan da sanyinsa ta kunu sa'adatuka gwagwadon yadda za ka samu rayuwa mai daɗi wa rahatuka da hutunka wa tuka da kuma natsuwarka da za ka samu man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata aiki na in inji Allah ta'ala min zakarin namiji ne shi aw unsa ko mace wa huwa mu'minun amma da sharadin yana da imani falaluhiyannahu hayatan ba. wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan kuma za mu saka masa da da da ya fi abin da ya kasance yana aikata na taɓa yin hudu ba akan wannan na jin ta wajen minti talatin hudu juma'a sannan kuma ina da muhadara da na taɓa yi a kai na jin ta wajen minti kusan arba'in da biyar saboda mahimmancin wannan aya akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikinta wa hadhihi alhayatu tayyibatu wannan rayuwar mai daɗi ki istiqraru nufusihi shine rayukan da za ta tabbata jam li husni maw'udi rabbihim saboda kyawun alƙawarin da ubangijinsu ya musu wa sabati qulubihim da kuma tabbatar zukatansu bi hubbi barihim ta yadda suke son ubangijinsu mahaliccinsu wa taharati dhamairihim saboda kuma tsarkin zukatansu min audari linhira daga gugubi da lalacewa ta karkacewa wa buhudi asabihim da kuma yadda zai zama jijiyoyinsu masu kai saƙo za su zama za su sanyi a mamal hawadis idan wasu ababe na musibu suka faru a gare su jijiyoyinsu ba za su zafi ba sai su sanyi sai su wa sakinati qulubihim da kuma nasuwar zuciyarsu inda waqi qada'i a lokacin da hukuncin Allah zai afku a gare su wa ridahum fi mawaqim al-qadar da kuma yadda suke yadda da a wajajen kaddara da abin da Allah ya kaddara musu za su yadda da shi li'annahum radu billahi rabban domin sun yadda da Allah ubangiji shine abin bauta na gaskiya wa bil islam dinan kuma sun yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyyan wa rasula kuma sun yadda da manzo Allah kuma shine annabin Allah kuma manzo kaga wannan addu'a wannan ikrari shine aka sa ka da asuba da kuma magarib da duk bayan asuba da bayan magariba kai so uku sannan kuma an kira talla kai so biyar رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم da asuba ka faɗi su uku da maraice ka faɗi su uku sannan kuma kowace sallah an an kira ta cikin addu'o'in da aka sunnanta a yi bayan an gama kiran sallah akwai wannan kana nuna kayanta akwai wani daga cikin mawaƙan larabawa na zamanin nan mustafa hama ina da wata doguwar ƙasidar salamiyya sunanta arriba aqida ce mai muhimmanci sosai ya faɗi abubuwa sosai da yadda da ƙaddara Allah ke haifan mu mutum allamatni alhayat an atalaqa kull alwaniha hariban wa qabula wa ra'aytu ar-ridha yukhaffifu athqali wa yufdi 'ala al-ma'asi sudula akai yace yace yace shi rayuwa ta karantar da ni allamatni alhayat an atalaqa kull alwaniha hariban wa qabula rayuwa ta koya mun. in karɓi duk wani launi na rayuwa da zai zo mu duk abin da aka kaddara min ansa wa ra'aytu riba yukhaffifu asqali sannan na fahimci cewa lallai yadda da kaddara Allah na nauyi na sauta na sassauta min nauyin da ke kai ba wa yusbi ala al-ma'asi sulula sannan in na shiga damuwa to wannan wannan yadda take zuwa ta lullube min damuwa ta ta sa ta lullube ba zan ka ganin damuwa ba kowannen mai yadda da Allah ka yadda da cewa duk abin da ya zo daga Allah wanda yana cikin lukul iman yana cikin asalin imani mutum yadda da cewa Allah ma kulli lam yakul yukhdi'ahu wa ma akhta'ahu lam yakul ba, mutum ya sa wannan to zai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته